tawagar da mataimakin shugaban amurka mike pence ke jagoranta ta kunshi sakataren amurka mike pompeo da wasu manyan jami'an gwamnatin shugaba trump waɗanda tuni aka ce sun fara ganawa da manyan jami'an turkiya a ƙoƙarinsu na shawo kan turkiyan da ta dakatar da farmakin nata kan ƙurɗawa in ko ta ƙiya to za ta iya fuskantar mummunan sabon takunkumi a ta bakin kakakin fadar shugaban na amurka kelly craft The United States on Turkey to halt ta ce amurka na kira ga turkiya da ta dakatar da wannan farmakin nan take ko ta sake fuskantar wani mummunan takunkumin da zai iya karya tattalin arzikinta ba ma son ganin alakarmu da turkiya ta sake taɓarɓarewa don haka ne ma shugaba trump ya tura wannan tawagar tararrashi da kuma kashedi ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa mike pence da kuma sakataren gwamnatin amurka mike pompeo tuni dai shugaban turkiya erdogan a lokacin da yake ganawa da wasu dandazin 'yan jam'iyyarsa ta ak a birnin ankara ya nuna cewa ba shi da niyyar ganawa da wannan tawagar ta amurka yana mai ginda ya wasu sharuɗa kafin ya aminta ya dakatar da wannan farmakin sizler koalisyon güçleri içerisindesiniz. Biz bir terör örgütünün ya ce abin mamaki ne a ce wasu kasashe na neman shiga tsakani don wai kawai mu zauna kan teburin shawara da 'yan ta'adda a daidai lokacin da su da ƙawayensu ke ci gaba da yakar waɗanda suke sanyawa cikin jerin 'yan ta'adda sharaɗi guda idan an cika shi ne zai sanya mu dakatar da wannan farmakin wanda shi ne waɗannan 'yan ta'addan su jefar da makamansu su kuma janye daga arewacin siriya baki ɗaya yankin da zai zama eh. tudun na tsira ga miliyoyin 'yan gudun hijirar siriya da ke kake a nan kasar mu turkiya halkin musulman olan ülke turkiya duk hakan dai yana gudana ne a daidai lokacin da kakakin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya jerry matjila ke nuna kaduwar majalisar da rahotannin da ke tabbatar da cewa sakamakon shigaltuwar da mayakan sa kai na kurdawa suka yi wajen yaƙi da dakarun turkiya kungiyar IS wacce a da an kusan karya bakalinta a yankin ta sake samun damar bulla a yankin da ƙarfinta a wannan karan yadda har yi nasarar 'yan tagwamman membobinta da ke tsare a gidajen yari da ke yankin. To the council expressed deep concern. Ya ce wannan kwamitin na nuna matukar damuwarsa kan labaran da ke iso mana na sake ɓullar ta'addanci a arewacin Siriya sakamakon tserewar da miyagu da 'yan ta'adda ke yi daga gidajen yari cikinsu kuma har da ma 'yan ISIL. Including ISIL. dama dai mayakan na kurdawa tun a baya sun sha barazanar sakin mayakan na is idan har turkiya ba ta daina kai musu farmaki ba mahmud yaya azare dw hausa daga birnin alkahiran masar